ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم ko da kuwa dukkanin hujjoji na shari'a da na halitta za su zo musu har sai sun ga azaba mai raɗaɗi sannan za su ba da gaskiya a yayin da imani ba zai amfane su ba